ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sannan bayan waɗannan shekaru na fari wata shekara wadda za a yi ta yin ruwan sama a cikinta za ta zo tsirrai za su yi girma kuma mutane za su tatsa duk abin da yake buƙatar a tatse sa kamar tsimin inabi da zaitun da rake